shiru ake yi ba a cewa komai a wani. wasu kuma suka ce a'a haya nabi ya faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam cewa a ranar juma'a akwai wani lokaci mai tsada mai karanci mai muhimmanci da allah ya tanade shi ya ba da wani bonus duk lokacin da bawa ya dace yana addu'a wannan lokacin to allah zai karɓi addu'arsa malamai suka ce wannan lokaci da liman yake zama tsakanin hudba guda biyu shine wannan lokaci. kina lokaci ne na mai tsada yana zama ka daga hannu ka ta addu'a ka shigar da abubuwanka masu muhimmanci haka wasu malamai suka faɗa wasu kuma suka ce ya tabbata salaf magabata na kwarai suna cewa rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to kenan mutum zai rinka karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar so ayi addu'a din shi yafi kar a yi tsakanin ba da ba da Allah ya gane da mu mai tambaya na gaba kuma yana neman ƙarin bayani ne a game da wurin da ya kamata ya daura niyan yin sallar nafila musamman idan yana bin liman a sallar tarawih ko tahajjudi ita niyya jama'a ba wai daura ta ake a fili da lafazi ba fa anniyatu mahallu halkal niyya mahallinta shine zuciya kawai yanzu tun da ka taho daga gida ka taho masallacin unguwar ku za ku yi sallar ishayi ina jin ka riga ka kulla niyya za ka zo ne ka yi sallar mai ishayi da liman hmm. niyya ta riga ta kullu da wani zai tambaye ka ina za ka ce masallaci zan je masallacin daurin aure za ka je a'a sallar isha'i za ka je to niyya ta riga ta kullu shi ne niyya da ka idan ka zo kai kabbar harama za ka tuno me za ka yi ne kawai a kabbar harama Allahu akbar kana harama mana ina Allahu akbar yanzu zan fara sallar isha'i ba a cewa na waitu salatul isha'i tidan bil imami kaza kaza na waitu salatu kaza waye ko kuma idan mutum ya zo sallar asham ko tarawih a tunda aka idan sallar isha'i kaza na baka tafi gida ba ai ka san me kake jira ai niyya ta gama kullu ai a me yasa baka da mutum ai wani abu ya tsaye da kai to wannan wannan abin da ya tsaye da kai din shikenan niyyar ka tayi da haka in an zo yin sallar ashan ko wani lokacin da ake kabbara har wannan kawai ana yin kabbara ne kawai dai dan a nuna ka fara yin nafilar amma niyya tuntunin ka riga ka yi ta kun fahimci wannan so babu wani bigire da aka ce za a ce wai za a yi niyyar niyyar kawai zuciya ne wajen ta kawai shi Shi ne malamai suke cewa mutumin da aka biyo shi da gudu aka koro shi kararab kararab kayya kayya ana neman su za a kama shi aka ci sa'a yana da alwala kawai ya tara ana sallah a masallaci tsundum ya shiga kawai sun yi rukuyi Allahu akbar ya rukuyi kawai ya ci gaba aka zo aka neme shi aka rasa ashe ya shiga cikin masallata ya kabbara sallah to shin wannan sallar sa Allah zai karba tambaya nake <laughs> dan Allah wannan da niyya ya shige ta ba niyya to kaga ba niyya sai dai in wata Ila lokacin da zai shigo din an ɗanyi wasu abubuwa dai haka to ban sani ba dai a guje ba aka biyo shi da bindiga suka biyo shi kaga wannan ba wani tawili za ka masa babu niyya ya shiga sallan nan kawai ya shiga ne dan ya yi kwaba Allah kiyaye mu na'am wannan kuma yana neman Eh, ƙarin bayani ne malam dangane da yin sallah da riga mai hoto don an ce kamar ko sallansa ba ta yi bane malamai suna magana sun yi magana a kai haramun ne liƙe hoto na farko ka liƙe hoto haramun ne ka liƙe hoto ka kalle shi kai sallah wasu ma suna ɓata sallah to ballantana ka rataye hoton kai sallah da riga da hoto a cikin haram ne wannan ba za a ce kai tsaye baya da sallah kai tsaye ba za a ci da ya aikata haramun su waɗanda suke zuwa suke sa hoton wani kafiri da hoton kafiri da hoton malami in dai a matsayin hoto ne a cikin riga ko na duk ɗaya ne duk bai halatta ba to wani hoton mamuninsa ya isa ma wani ma hoton mace ne tsiraici shi a gaban kirjinsa ko a bayansa sai zo kabbar sallah wannan yana cikin munan ladabi ga Allah so ya kamata mutane su yi kokari su kiyaye Allah ya kiyaye mu da ma zuwa suna liƙe hotuna a falon su a ɗakunan su kuma mutum ya zo kabbara duk wanda ya zo zai sallah ya ga hoto a gaban su ya bare hoton ko ya cire hoton ya juya shi ko ya ajiye shi a gefe sai sallah kada ya sanya hoton ya zamanto kamar gunki ne a gabansa Allah ke na to za mu takaita tambayoyin a nan sai masu neman addu'a kafin nan akwai wata baiwan Allah da ta kawo sadakan hijabai guda goma wai a ba marayu da fatan allah ya saka mata da alheri mai wannan ya ce malam yana nema ne a taya shi da addu'a allah ya bashi matar aure ta gari da shi da abokansa allah sa shi ma ya zama na gari <laughs> amin malam wannan kuma ya ce yana nema a taya shi da addu'a ne saboda yana neman aikin yi mai addu'a na ƙarshe ya ce yana neman malam da sauran mutane su taya shi da addu'a domin ya shiga wani matsala ne shi ma yake neman taimako na to ubangiji tabaraka wa ta'ala kai ne masanin abin da ke cikin zukatanmu kuma kai ne kasan bukatanmu na san cewa a iya zaton da nake kyautatawa duk wanda ya zo gurin yana da bukatun da yake da shawa da Allah kuma wannan wata namu wata ramadan wata ne da Allah yake karɓan bukatun mutane so mu yi addu'a mu tawassuli da mu a wannan wuri wanda na ta insha Allah saboda Allah muka hadu, Allah ne ya haɗa mu so mu kyautata wa ubangiji zato mu tawassuli da wannan zama ya ubangiji duk wanda yake da bukata a cikin mu, Allah ka biya mai sa Allah ka tausaya mana ka biya mana mu jiya mun roƙa shekaran jiya mun roƙa yau za mu roƙa gobe ma za mu roƙa za mu yi ta roƙo ya ubangiji har mu gama taron nan ya Allah muna fatan ka amsa mana koda da rana guda ne ya ubangiji ka tausaya mana kai ne mai tausayi ya Allah ka ji kanmu kai ne mai jin kai ya Allah duk marasa lafiya a cikinmu Allah ka musu arzikin lafiyar da za su bauta ma duk wanda yake da ciwo ko wata larura ko wata matsala ko ya santa ko bai santa ba ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya Allah ka bashi lafiya Allah muna cikin wani yanayi na matsi da bukata Allah ubangiji ka yalwata mana Allah ka hore mana abin da za mu ci ka hore mana abin da za mu sha ka hore mana abin da za mu yi sutura ubangiji duk abin da zai bakanta mana ne Allah ka yaye mana shi ya ubangiji muna cikin wani yanayi da musulmi suna cikin wani yanayi da ake musu kulle-kulle da shirye-shirye na neman ya za a dankwafe su ya Allah duk wanda ya shirya mana tsiya kame da tsiyar kansa ubangiji duk wanda yake neman ganin bayan mu Allah kai din ka ga bayansa ya Allah duk wani makiyin Allah ka sanya masa firgicin mu a zuciyarsa ya Allah ka sa in ya gan ya gigita idan ya gan ya tsorata Allah kada ka ba wa makiyi daman ya shirya mana makaru da makirci Allah ubangiji ka kare mu da kariyarka kai kake kare bayanka na kwarai Allah ka tsare mu da tsarewarka kai mana arziki da gomamme Allah ka ba mu lafiya da gomammiya Allah ubangiji ka sa aljanna ce masaukin mu Allah ka ji kan malamanmu ka ji kan iyayenmu ka ji kan magabatanmu ya ubangiji ka faranta mana ka sanya mana tausayi ka sanya mana jin kai ubangiji Allah ka sa mu cika da imani ka sa na makoma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi